lafiya malam muna a yi muna bayani sa Qur'ani a cikin hansin gaba ɗayansa a suna tambaya akan sa Qur'ani cikin hansin a cikin gaba ɗayansa babu komai ya halatta ya halatta a sa Qur'ani gaba ɗaya cikin hansin bai da komai sa cikin waya amma dai in ya kasance za ka kunna ba ka kunna ga wuri mai tsarki ka kunna cikin yauci amma babu komai ko akwai qur'ani ciki ana shiga da hansa yauce hansa da da alqur'ani ana shiga da ita yauce babu komai dan ko an bude ba a ganin inda alqur'ani yake wannan suna kira ne a habsu sauti tsare sauti na sauti na kawai an ka tsare don haka shi kenan kaga iska ne iska ne aka aka yi hako hakon iska na aka yi iska ne aka haka don haka ga shi kaga iska nan sai an so shi to sannan shi ka hitowa. an kiyaye da wannan don haka ana shiga da hansar da da da alqur'ani cikin yauci babu komi wani kasan Allah rama na shiga yauci eh eh ko rubutu na ko rubutu na ɗan abin abu da tana ba a gani ne in yanzu ka bude fahansa ɗin ba ka gani wannan rubutun shi kuma wannan shi kuma wannan yan kaddiba rakam ne zanen na an ka hoton zanen na an ka yi zanen na an ka zanen na na qur'ani an ka hoto hoto na an kuma wannan hoton ko abin ka bude na in ba ainihin ka bude inda zaka karanta ba inda haske zai yada wannan abin ba za ka ganshi ba an kiyaye da wannan don haka ga nan kaga kowanne ana shiga da cikin yauce tunda ba sai in ka bude sannan ka ganin rubutun in baka bude ba ka gani ne kuma ko abin a wa hansa din na rana ba za a ga wannan rubutun ba a tambaya kada wani take da tasu ya ce wani na sa ainihin a alkur'ani matsayin ringin a ringiton kenan ko kamar in an ka kira ka shi zai cewa an kira ka to wannan a wannan babu ladabi ciki kuma ya saba ma abinda an ka saukar da alkur'ani saboda shi an saukar ma manzo Allah alqur'ani wato domin shi wa da shi shi irshadi da shi sannan ba a saukar da alqur'ani kuma domin ainihin shi ce ana kiran ka ba idza quri alqur'anu fastami'u lahu fa ansitu idan an idan aka karanta alqur'ani ku saurara kuma ku yi to ina ina magana saurare kuma sannan ayoyin alqur'ani wannan aya na bai wannan wannan aya na bai wannan ba a so a dakatar da alqur'ani don magana da wasu haka wannan badruddin shi sa cikin alburhanu fi ulumul qur'ani nashi ba a so mutum da karatu alqur'ani an kai mai sallama ya tsashi amsa sallama saboda wannan aya na jiran wannan aya wannan aya na jiran wannan aya in ka tsaya ka dakatar da wacce aya ka rawata da ƴan uwarta to balle ana cikin karatu alkur'ani sai a yanke tsakiyar aya gaba ɗaya a saurari kira wannan kuskure na in mutum yana iya shiga da hansa kola tana da rubutu da qur'ani tun da mm. ya ci idan kula ya ne in an naɗe takardar ta ba sai mm. Mm. an samu da mata wa ana da yana shiga yana tambaya akan cewa irin laya wadda an naɗe ba sai an safa ta ba inda an naɗe ana shiga da ita yau ce to malumma sun ce sai in an safa ta an ɗauki. in an kasa fata aka dunki ana shiga da ita wuce amma in ba dunki da fata ba a shiga da ita wuce dan ka ga yanzu in ba dunki ba tana eh, tana ya faduwa kasa in ta fada kasa in cikin tsari da hatsarin da kai gare ta ka ga jikewa za ta yi amma in ga fata ba ta komai eh to babu komai dai tun da dai layata an tsaya ka dai kawai an yi lamination ina tambaya akwai wanda ka lamination na ayoyin alkur'ani in lai matsayin laya na amma kawai an yi lamination an sale da ciki da bai kuma wadda ruwa ba su kai gare ta wannan babu komi kuma tana na matsayin layata amma ba za a shigar ita wuce bai ta ina son ƙarin bayani akan direba wanda yake yana jan mota sai ɗaya cimma sai ɗaya yaro ɗaya hito ya yi ɗanin mota yana yin ɗanin motar sai da ya faɗo da bisa motar sai ya mutu shi mm. yaro to zai biya biya kuma shi azumin nan sittin ko kuma babu ko guda gare shi shina tambaya akan direba wanda yake shina jaye da mota yaro ya ɗanin mota bayan yaro ya ɗanin mota yaro na ya faɗo ya mutu shin zai biya diya wannan yaro kuma zai azumi 60 ko ba zai yi ba to ba zai biya diya yaro kuma zai azumi 60 ba saboda yaro shi zai kama mota ba ainihin gaba ba hituwa gaba da gaba sun kai ita kuma ba taki ne ba shi ya kama kuma shi faɗi da kai ne a eh. ah, yana tambaya uwa wadda ke tana rike da ɗanta sai ya koce mata fada cikin ruwan zafi ya zama sa da mutuwa ta yi akwai abin za ta yi ba za ta yi ba ta azumi ba ta biyan diya zan kuta cikin wannan da ya bisa ga tambayar da ya yi wacce ce aka ce mata in suna zuwa ruru sai aka ce mata yan na damunta sai aka ce mata ba su shi bolin fayil ya sha sai ta jika bolin fayil ta baiwa yaro ya sha shi kenan da yaro ya hau bacci ita aka sai ya rasu to uban ya ce sai ta biya diya a tambayar da shi yi na nan ga yaro ya kasance a mace tana ban nono ga yaro kuma yaro ya kasance shi na damuwa da kuka in aka zo wajen roro ba zai bata ta yi aiki ba sai wasu ka bata shawara ce ta bashi balloon pipe ta bashi balloon pipe ya sha ya barci cikin barci shi aka shi kenan sai Allah ka yi bira cikin wannan barcin shin za ta biya diya ko ba za ta biya diya ba za ta biya diya hmm, za ta biya diya shi saboda ita ai sababin mutuwa ta kuma nan ga da wani abu da ta bashi to kaji karin bayani maganin wannan manya ne ba ne ne. ne don hakan ga wannan ita ta jawo mu kanta wannan abin don haka akwai diya gare ta da amma diya kuskure za ta biya ba diyatul amdi ba za ta biya diya diya ta kuskure ba ta da ganganci ba hukumci na hukumci na wanda ya kasance tabbatacce wanda ya ba da magani yayi kuskure in ba ainihin mai bada magani na wato akwai biyan diya amma shi likita in ya bada magani in likita ya bada magani shi ma ya kuskure an ce wannan za a roke shi matsayin kuskure shi ma zai biya diya hmm. amma kuma akwai suka ce shi likita in ya bada magani da kuskure akan mutu bai biyan diya akwai wasu suka ce akan haka nan amma in ya ce ma wani ɗauko magani ɗauko magani ka wa ne yadda sai ɗauko wanda ba shi bai kuskure ɗauko wanda ba shi bai ba wa in ya mutu shi likitan shi zai biyan diya eh. tana azumi akwai azumi gare ta za ta za ta biya diya kuma ta yi azumi eh, eh. Eh, tambaya shi kai akan direba wanda a jaye da mota yana jaye da mota aka samu hatsari duk wanda a cikin motar ne ya mutu shi direban ya hita shin zai biya diya ko ba zai biya diya ba tonin za a diba a gani ita dai biyan diya akwai ta gare shi amma da da sharaɗi sai an diba an gani ya yake tahiya wace irin tahiya ta ya kai nawa ke tahiya da motar nan dan akwai ka'ida ta jan mota cikin gari da cikin daji sannan kuma akwai ka'ida ta kiyayewa da ainihin birkin mota da lahiyar tayoyinta ba a jan mota da kasance tana tayoyi wanda ba masu lahiya ba ana kiyayewa da wannan shi aikin da bio ka yi shi kiyaye da ainihin birkin mota da tayoyin mota da duk lahiyar mota gabanin ainihin azata akan titi to in ya kasance akwai illa guda wata jawo wannan hadarin to direba na da nauyi a kai ne duk wanda ya mutu cikin motar nan direba zai biya diya ta sannan kuma zai yi azumi kuma azumin nan kowane mutum zai mai nashi azumi wata addada bi ta'addudil qatala wata addada tiddiya wata addada wata addada diyya diyya ta ta'addudi haka nan kuma wa ta'addadatil kafara kafara ta yi ta'addudi bi ta'addudil qatala da yawan wanda ya kashe duk shi wanga da wanda ya dani aure ya dani ya kwato kuma da motar ne ba sai ya kwato to bai san da shi bana bai san da shi da yaron ya faɗi ba mutuwa ya ba a a riba zai kashe shi ko ko dai faɗowa to eh to to wannan wannan wannan akwai diya wannan akwai diya in dai shi direba lalle hakika wajen riba zai take yaron akwai diya saboda mi abinda aka ce wasa'iku wal qa'idu war rakibu daminuna lima wadati dabatu wasa'iqu wanda ke korar dabba shina tana gaba shina biya ya korota. ta duk banar da wannan dabba ta yi shi zai biya war rakibu da wanda a samanta wal qa'idu da wanda a gaba shina ja tana biye da shi kaga nan in ka diba shi qa'id ne rakib ne ko saman ta yake don haka ashe kenan kaga shi wanda a cikin mota sa'iq ne kuma rakib ne rakim ne kuma sa'iq ne ga da yayyo ribas akwai ka'ida ta ribas ka'ida da aka samu na tabar shine kasance shi na da miron da ka gwada mai baya mi abaya duk abin da abaya shina gani ne to in ya kasance har ya take wani abu da kuskure wannan kuskure za a ɗauka ta yi amma in babu mi in babu miro shi ko da ganganci na a kiyaye da wannan don hakan ga sha'un hannun wannan miro shi ko mai gudun baya in ya kasance ba miro bai nuna ba in ya take wani abu daga bawan ya da ganganci saboda bai gani baya ba ta gani hmm. kuma a ce a yau ribas hmm. akwai waɗanda suna da ba mu son mu dai bashi bisa ga haka nan <laughs> hmm. Eh, a'a shi karin ba shi wani shi ta da ta tashi eh, eh me kace malam su abinci yace na mamaci da aka ce dan rayuwa ta da aje lokacin sai a yi shi kuma da eh. kamar irin buhu ko na eh yace ya ji wani malami na bayani ne shi Allah ya bayani ne yake ah. a suke hmm. suna baki ba su da wani abinci sai wannan yace me amma hita ban gane suna baki ba su da wani abinci sai wannan yana nan kama mutane ne baki kama ba garin su bane eh. sai mai gidan yanzu ya zan babu eh. sai ji wani malami na bayanin cewa ko haka ne za a rufe abinci ne to su bakin nawa na eh? bakin nawa na na mai gidan na koko nawa a'a su kansu da mai gidan da kowa duk baki ne garin abin da ya ka tambaya kenan ban gane ma'anar tambaya ba

a yanzu abin da annan sura tambaya dai tambaya za ta yi daɗi kuma ta hito da kyau da kyau a mutum na yan mutu ya bar abinci shina da iyali ne wa'anda dama shina ɗiban wani abincin shina ba su suna ci suna ci tare da shi sai Allah ya mai suwa to ko buhu na za a rufe shi kuma komi karancin abincin ne za a rufe shi ko kowa bai da abin da zai ci za a rufe wannan abinci wannan shi kenan za a rufe wannan abinci saboda abin da malumma suka ce duk da ciki duk da ciki wanda ya kasance mai gida kamata shi ɗauki nauyin cikin nan to in ya kasance mai gida ya rasu duk da ciki ba a bada nafaka ta yi balle wanda wanda aka hili an kiyaye da wannan don haka gaba ɗaya na baka ta riga ta tsaya ba sauran a ci wannan abinci za a rufe wannan abinci ba za a buɗe shi ba in dai an kawo ta sadaka ta abinci wannan ta kowa da kowa ce yan abin wani shi aiko da wani buhuna ce ga buhunan ya aiko mai iyalin mamaci to wannan shi za a ci amma dai shi ne mai gidan ba za a ce shi ba saboda abin da abin da Allah ya ce da zikr milu hadul unsayni wannan ya koma cikin tarika ta gado kaga da yaro jariri da kashan nono da wanda abbaligi duk haƙƙin su guda ga wannan abincin dan ya riga zama gado to an ka ce akwai shi wannan abinci a ci kaga mai shan nono bai ko shi wannan abinci. an gano wannan ko don hakan ga ashe kenan kaga idan mutum ya rasu duk gaba ɗaya abin da ya mallaka shi na karkashin gado don haka ba wanda ke saka amfani da shi in ba cikin gado ba har in za ka aro sai ka ce to kana son ala ma ka za ka yi alba gado yan karba gado sai ka mai da abin da ka ara wanda ya ɗiba ya ci tambaya ta bayani na to sai ya tambayi yan uwansu ya yi mishi an ce lokaci yi